25 ga watan sha'ban hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da talatin 1434 daidai da 4 ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da muhadara wacce muka ɗauko muke gabatarwa mai taken ƙawa ko kowace ce zan yi ƙawa da ita ni kuma wace ce za ta yi kawa da ni waɗannan abubuwa guda biyu kawa ko abota suna da haɗari ga duk mutumin da bai yi taka tsantsan ba domin allah maraukin sarki a cikin alkur'ani mai girma yana cewa ƙawaye a ranar tashin alkiyama abokai a ranar tashin alkiyama za su tashi suna matukan gaba da ƙawayensu da abokansu sai fa wanda tsoron allah ne ya haɗa su shi sa sai ki duba ki ga menene ya haɗa ki da ƙawaki wani irin rayuwa kuke gudanarwa da ke da ƙawaki idan baki cika waɗannan ƙa'idojin ko ba ta cika ba to ki ƙoƙari ki tsinke wannan alaƙa ɗari bisa ɗari da ita kuma kakki damu da kin daina ƙawa da ita amma da yawa daga cikin mutanen da suke yin kawace zai wahala ranar kiyama ba na dama ba allah ya tsare mana imaninmu kuma manta ba mun yi muhadara ta ɗaya da ta biyu wannan ta uku za mu tashi dangane da wasiyan da wani mutum mai hikima ne ya yi a inda ya ce ausa ahadul hukama ibnahu wani daga cikin masu hikima ne ya zauna yema wani ɗan shi wasiya faƙala cikin wasiyan da ya mai sai ke cewa ya bunai idza uridat laka ila suhbatir rijal haja a duk lokacin da bukata ta tarsasa ka kana son za ka yi abota da wasu mutane ke ma sai in bukata ta tursasa ke kina son ke kawace da wasu mutane ku ji wannan maganar kina da bukatan yin kawace da wanci bukata ce ta menene bukata ce ta shari'a in ba bukata ba ne na shari'a ki sake ki kawa da kowa kada wanda ya sake yi abota da kowa muddin ba bukata ce bukata ta gaske ta sa wannan abotar ba ko ta ja wannan kawaccen ba to idan wannan bukata ta tarsasa mutum yana da bukatan yin aboki ko kina da bukatan yin kawa sai ce fastahib man iza khadimtahu sanaka to ka yi abota da mutumin da ki yi kawace da wacce idan kika yi mata hidima za ta kiyaye ki ma'ana kina tare da ita kina kyautata mata wajen zamantakewa ko za ta iya kiyaye maki mutuncinki darajanki da martabanki abin da kai ci yanzu aboki ne zai ɗauki abokin shi ya jefa shi a cikin tarkon bala'i kina ƙawace baki san da wanda kike yi ba sai a kama ta ta wani laifi in ta ji wahala sai ta ce da ke a ciki nan ko kin daɗe kina mata hidindimu kina mata bauta kina kyautata mata amma ba abin da ya dame ta za ta iya jefa ki a cikin ƙangin bala'i to ki duba ki ga wace ce idan kika yi ƙawace da ita ba za ta saka ki a cikin matsala ba ki duba wannan da kyau wace ce yana daga cikin irin wannan ƙawacen wace ce idan kika ɗauki lamban wayanki kika bata ba za ta saka ki a matsala nan gaba ba domin wannan shi ma salo ne na yin ƙawa kenan yawan ƙawayenki ko to ki rubuta a cikin littafin nadamanki adadin nadamanki duniya da lahira domin duk wanda ba za ta kiyaye mutuncinki da martabanki ba ko to babu alherin yin kawance da ita wa'iza sahibtahu zanaka sannan abota da irin wannan mutum yin kawa da irin wannan macen to zai samar maki da kawa me ake nufi da kawa zai ƙayata ki ya haskaka ki ya sa ki zama mai mutunci a cikin al'umma in aka ce wance ai kawon wance ta ce masha Allah ta dace da kawa ko wai ashe mutu ne kirki ce masu yi magana suna cewa anal mar'ila tas'al wa absir ya ce mutum kana son ka gano kowa ne ne kar ka je kana tambayan shi ko kana tambayan wani shi a'a wabsir qarinahu ka sa ido ka ga da wa yake abota da wa yake mu'amala kuna fahimtar wannan da kyau ku wa in qaqatta bika ma'unatan manaka idan da wani abu zai taso maka na ɗawainiya na bukata to zai yalwata maka ya taimaka maka duk kawan da baki in kin kwanta rashin lafiya ba za ta taimaka maki da ɗawainiyar neman magani ba ba za ta taimaka maki da gwagwarmayin tarbiyyar 'ya'yanki ba ba za ta taimaka maki sanda ke cikin talauci da rashin abinci ta agaza maki ba sanda za ki aurar da yaki ba za ta maki gudunmawan da za ki aurar da ita cikin mutunci da rufin asiri ba sanda mijinki zai maki kishiya ba za ta taimaka a yi wannan abin cikin rufin asiri ba to wannan kawon ki cire ta ba ke ba ne shine idan ɗawainiya ya taso maki za ta taimaka maki a yi wannan ɗawainiyar cikin girma da arziki idan ƙawa ba za ta maki wannan ba ba alaka ba amfani ba ki da bukatanta to shine sai ce ishab man iza madatta yadaka bi khairin maddaha yaro na in za ka yi abota ko kima baiwar allah in za ki yi ƙawa to ki yi kawa da wacce idan kika ɗauko aikin alkhairi zaki za ta miƙo hannu ta taya ki ku yi tare kuma bayan ki ba za ta je tana miki gori cewa nan nan in za ta wanke kayanta tare muke wankewa in za ta goge kayanta tare muke gogewa in za ta kwale ma ɗakin ta tare muke yi duk abin da ya taso mata tare muke yi amma kuma gashi gashi gashi gashi kenan za ki kawa mai rufin asiri za ki kawa da duk abin da kika ɗauko za ki to za ta taimaka ta tallafa ku yi tare sannan wa'iza ra'a minka hasana idan wannan aboki na yi ga ka aikata wani aiki mai kyau addaha zai ƙididdige su daga cikin darajojinka daga cikin cigabanka kuma zai taimake ka wajen haɓaka su to ki duba ki gani tsakaninki da allah ƙawan da kika yi kullum wasa ki take yi idan kika abin arziki kika abin kirki kullum nuna take ke dai ne kike ba kai kamata ki yi ba ƙara taimaka miki take yi a kan ki dage wajen yin abin kwarai ko ko ayyukan alkhairan da kike yi in ta gani kokari take ta ɓoye kar mutane su ji labari ballanta nasu yabe ki in ki ta zama da wannan ɗabi'an ki turgude ƙawace da ita ba ƙawar arziki ba ce ana yin ƙawa ce mai ƙididdige alherin mutum da lissafa shi da kuma bayyana shi wa ra'a atan saddaha kuma ana yin ƙawace da wacce idan ta ga kin yi aikata wani mummunan abu to za ta yi ƙoƙarin ɓaɓɓoye wannan abin ba za ta yada ta ci mutuncinki ba amma yanzu ƙawa ce fa za a rika jin miyagun labarai akan ƙawarta har ma sai a ce a'a wannan labarin da kuke musawa wacce ce fa kawarta ta kudda kud aminiyanta kawallinta abokiyar amanatin lahinta ne fa ita ce ta faɗi wannan maganan ya ku ce ba gaskiya ba ne to irin wannan ba kawa ba ce in kina da irin waɗannan to ke marmara ke watsar da su har abada sai dai gaisuwa na musulunci amma dai ba kawake ba ce ba a yin kawace da duk wacce ta ga kin yi mugun abu ba za ta taya ki rufin asiri ba washab man iza sa'altahu a ataka wannan dattijo ya ce ma shi ka yi abota da wanda idan ka tambaye shi abu zai baka karki sake ki yi kawace da marowaciyan da in kin nemi taimako a wajenta ba za ta taimaka maki ba in kuma ta taimaka maki ta je ta maki gori in kina neman auro ta baki ba kawar da zaki nema auro ta hana ki ko in ta baki aron kuma ta je ta dinga yadawa a gari ki fito ba a ganin ki da mutunci ba kenan in kun lura da waɗannan bayanan da wanda za mu zo nan gaba mu bayyana ma al'umma don su san matakai da ladubban yadda ake yin kawace ko abota ko ma ko menene za a gashi ke da za ki kawa ana son ki zama mai kan gado mai tunani da sanin ya kamata da lura da halayyan mutane da ɗabi'unsu dawa dawa ya kamata ke ja su a jikinki dawa dawa ne ne ba su cancanta su matso kusa da ke ba ya kamata ke tsaya ke lura da wannan da kyau sannan wa'iza sakatta ibtadak idan da za ki shiru ba ki ce komi ba to shi ko wannan ƙawata ke za su yi ƙoƙarin fara maki da bayanai masu faranta rai da jawo hankali da nasihohi masu sa rayuwa ta inganci irin wannan kawon ake rikewa ba kawon da za ta taya ki sai dai gulma da ƙarya da sabon allah ba wa in nazalat bika nazilatan wasaka ka yi abota da wanda in bala'i ya same ka ambaliya ya zo ya mamaye gidanku komi ku ya lalace to za ta nemo za ta ɗibo nata ta kawo muku gudunmawa domin ku karanya wannan bala'in da ya same ku a ta taimaka maki da kowane irin taimako wanda wannan taimakon zai inganta rayuwanku duk abin da ya same ki to tana sahun gaba musamman na musiba da tashin hankali ba ta koma tana alfahari tana cewa ita ko ta goda allah da allah maɗaukin sarki ya kiyaye ta wannan abun bai same ta ba amma kin ga kosuwana suna nan suna cikin fitina wai kawa kenan yasa sai kin lura wace ce zaki kawa kawa ta hakika ishab man idza qulta sadaka ce yace kayi abuta da wanda duk magana da ka faɗi zai ce gaskiya ka faɗa karki suke ke ɗauki ƙawan da kullum in kin faɗi magana tana shakka tana karyatawa kuma a bayan irin ki ta ce hmm, in dai wance ce sai a yi a hankali yanzu aka ta giggilla muku karyar ne dama mu mun san makaryaciya ce kina ganin dogon bakin nan nata ai bakin makaryata ne to ki sake ki kawace da irin waɗannan ƙawaye masu ƙaryata ƙawayensu wa in hawalta amran amaraka kuma duk wani al'amari in ya taso maki to za ta mai da wannan al'amarin nata za ta shiga kan jiki kan karfi ta taimaka ta aga za ta tallafa maki saboda allah in kina neman a umarce ki da abin da ya zama na alkhairi ne kina da dukiya za a zo ta ce wance kin ga dukiyar nan naki yi amfani da shi waje kaza akwai alheri kaza kuma tsakaninta da Allah take wa in tanaza'tuma idan jayayya ya haɗa ki ke da wata ko ke da wasu atharaka to wannan ƙawata ki za ta goyi bayanki ba a yin ƙawace da wacce za ta koma tana goyon bayan makiyanki. shi aboki har kullum ko ƙawa har kullum tana goyon bayan ƙawarta ce wacce take tafiya akan gaskiya amma idan ya zama kina da gaskiya kuna jayayya da wasu sai ƙawarki ta koma tana ƙawace da waɗancan to ba kawarki ba ce maƙiyarki ce domin masu iya magana suna cewa don dangane da magana da al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i ne yake cewa iza sadaka sadiquka aduwaka faqad ishtaraka fi adawatika a duk lokacin da abokinka yi abota da makiyanka ya ce to sun yi tarayya wajen ƙinka da adawa da kai shi yasa idan ƙawaki tana mu'amala da ƙawan da take adawa da ke a bisa rashin gaskiya to ita ma abokiyar adawa ki ce amma idan aka mai da ke sa karya sai a ce ke da ke muke rigima ai da ƙawanki muke ke ina ruwanki ke ba muna shiri da ke ba sai ka ce a'a ai cin da ba kya shiri da ƙawata to ni ma ba kya shiri da ni domin abokin mutum biyu munafikin ɗaya da wance da wance ba sa shiri amma ke kawon wannan ne ke kawon wannan ne to ɗayan biyun kina munafuntan ɗayan shi sa dole ne ku tsaya ku yi lissafin wai wannan kawacen da kuke yi shari'a na ta cewa kan shi kuma kawakin kin ɗauka kawai kin cika wanki da lambobin mutane wannan ma kawata ce wannan classmate mu ne wannan mun haɗu wajen biki ne wannan ko wallahi a tasha muka haɗu wannan asibiti ga benji ga benci inda muke ganin likita wannan wannan ne kike yi adadinsa adadin nadaman ki duniya da lahira shi sa sai kin yi a hankali to bayan da ya gama kawo mana waɗannan bayanai na hikima wanda ya kamata ya dace a ce mu duka mu tsaya mu natsu mu fahimce su sai kuma ya ce adabul asdiqa ga wasu ladubba wanda abokai ko kawaye ya kamata su kula da shi zan so ki natsu ki kwatanta kanki tsakaninki da allah baiwar allah haka kike ga kawaki tsakaninki da allah haka kawaki take gare ki in ba haka suke ba ko kake karya ki ce haka ne domin za ki nadama a san da nadama ba za ta maki amfani ba domin za ki ga tasgaro da hasara a cikin rayuwanki allah ya sauwaka mana yake cewa tarfud sadakata manishtahar bilbukhul ki watsi da ƙawacen duk wacce ta shahara da ruwa inda aka ce wancan maruwaciya ce kuma kin san maruwaciyar ne da gaske to ki watsi da ƙawace da irin wannan ƙawa maruwaciya wa ta bin namima haka duk wacce ta shahara da annamimanci Wancan annamimiya ce ta gaske kullum aka zauna za a ɗauko wancan a zage ta a ɗauko wancan a ci mutuncinta a ɗauko wancan a yi ɓatanci a kanta to ke ma haka za ki waye gari ki zama don za ki ɗabi'antu da ɗabi'arta kuna fahimtar wannan da kyau ku kullum ƙoƙari ake yi a zauna a yi zagi a yi ƙarya a yi kaza to kar ki sake ki kawace da mai zagin mutane da mai gulman mutane kar ki sake wa talabi haka wacce take donuwa sakarya wawuya inda kin fahimci wance wawuya ce kake kawa da ita wa man urifa bil kibriya da wacce aka santa da tsankarin girman kai inda aka fahimci wanci mai girman kai ce to baki ba kawace da ita don za ki ɗauki ɗabi'anta wasafahi wa tish da kuma wadda kika lura tana da matsala a hankalinta wacce take da karancin hankali tana ɗan gargar haka to ba kawace da irin waɗannan wa adamu hibzu sirri da kuma duk kawar da ba ta iya kiyaye sirri kun sa akwai sakaryan da ma ita sirrin kanta ne ba ta iya kiyayewa ballantana sirrin da wata za ta gaya mata irin wannan bai halatta ko zaman aure a yi da ita ba irinta ne annabi ibrahim ya umarci annabi ismail da ya sake ta sau da ba alheri ga zama da wacce ba ta san mahimmancin sirri ba wai za ta ce ai wannan kawana ne wannan jaka ce za ta ce ai wannan uwata ce wannan akuya ce duk wani abin da za ki ɗauko ki kwatanta da shi na dabbanci ki kwatanta ta da shi ba ki san sirrin kanki ba ba a gaya ma kowa sirri a duk duniya kowaye in kuma ba arziki an kauce hanya wata kawa ta san sirri to ki iya bakinki duk wata ba za ta gum da ji sirri ta watsi da shi ta manta ba to bi halatta ke kawace da ita ba a wish tahara bi hubbul hadari ko ko wanda ya shahara da yawan yin maganganu waɗanda ba su dace ba in ta zuna tana magana ki ji maganan ba kwama ba fusto ta surutu da abin da ya kamace ta da abin da bai kamace ta ba abin da ya kamata ta faɗa da wanda bai kamata ta faɗa ba duk fadi take biyala take kawara irin wannan ba wal hazyal da mai yawan kurakurai yau ta yi an ce ke wannan ba daidai ba ne gobe ta ƙara jibi ta ƙara ba a ƙawace da wannan doluwar domin kima sai kin da ɗabi'a irin nata sannan wata hataki wal khila'a da duk wacce ta shahara 'yar iska ce ana zarginta da bin maza ana zarginta da sata ana zarginta da shaye-shaye tana zuwa fati tana yin abubuwa na banza tana sa suturu waɗanda suka saba ma mutunci ta wannan har abada bai halatta ki yi kawace da ita ba wal kasli bai halatta ki yi kawa da mai yawan kasala ba kullum tana kwanci ba ta iya tsina na komi wala kamala ce wala yi kubal fitta akhi man usiba bi halalin fi akalihi duk mutumin da yake da ɗimuwa yake da ɗan matsala a hankalin shi da tunanin shi da ƙwazon shi da wayen shi da sanin ya kamata shi to bai halatta in ta nemi ƙawa da ke ki yadda ba in ya nemi abota da kai ka yadda ba ba a abota da irin waɗannan aushi zuzun fi afkarihi ko kuma kwakwalwan nashi tana tafiya wani waje can ya kasa gane abin mai amfani gare shi ko mara amfani gare shi ba a kawa da irin wannan kwata-kwata wanda ita bata san amfanin abu kaza da za ta yi yanzu ta ci moriyan shi ya amfanar da ita duniya da lahira ba sannan hatta la yasqutu darajata adabi wal ikhwa wa ulumihim sannan mutum ya taka tsantsan da duk wanda zai yi kawace da ita domin muddin kika yi kawa da wacce bata dace ba to daraja na ladabi da yan uwantaka to za ki rasa su ita ma za ta rasa to ko babu fa'idan yin kawa da kawan da ba za ki amfana da ita duniya da lahira ba wala ya kunu baina afradihim wahidun la khaira lil insaniyyati wal umrana minhu domin kar a waye gari ga mutum biyu suna tafiya wanda tafiyan nasu da kawacen nasu da rayuwar nasu da mu'amalan da suke a tare amma ɗaya daga ciki bai amfanan ɗayan ba sa rayar da junansu da abubuwan amfani baki ɗaya suna tafiya yadda kika san tafiyan gini gara ma gini ɗan uwan shi gini yana ƙarfafan shi ba a yin haka yanzu idan aka ɗauki ƙawaki aka ce me kike amfana da ita sai ki ce kawai tana taya ki hira tana taya ki gulma tana taya ki mi za ki tsaya ne ke kalli ƙawan wani ƙawana wanci wai wani amfani take min wani amfani nake mata in babu ko ki katsa ga wacan in ba ka ranar kiyama sai kin yi nadaman da an dawo da ke duniya kin katse ka wacan kuma allah ba zai dawo da ke ba sai dai a kuna ki sakamakon wannan abin da kika yi na taurin kai waƙala hakim ya ce ihzar mu'akhatu man yaji aluka akbar hammuhu ya ce ki kiyaye yin ƙawace da duk wacce ita tunaninta ke ne himmanta ita dai kullum ta amfana da ke da wahalar da ke ta yi kaza ta yi kaza ba kya amfana da komai da ita to irin wannan kake kawa da ita wa yi usuru allah ya fa alaihi she'un min amurka sannan karki sake ki yi kawa da duk kawan da ita so take ta gano abubuwan sirrinki da ya ɓoyo wai me ke faruwa wai ya kaza ya kaza wai ya kaza ya kaza wa ya kaza sannan fa innahu yattabi'uka wa ya'siruka in ya gama kakkama sirrorinka ko ta gama kakkame sirrorinki sai ta mai da ke baiwanta a yau akwai abokan da haka suke shi yana da yaƙinin bai san sirrin abokin shi ba amma kullum abokin bibiya yake shi ya sanna shi wannan ba aboki ba ne har abada bai halatta abota da irin wannan ba kuna fahimtar wannan da kyau ko har abada bai halatta ba shi sa dole ne mutane su san wannan za ga kullum kawaki ta tana tambayan ki yanayinki ki labarin ki labarin kaza da kaza da kaza da kaza duk wannan bai halatta ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan bai halatta ke kawo da irin wannan ba amma ita diyin da ke kyau koma ba ki taba jin nata labarin ta ɓoye to ba a kawace da wannan da kuma ƙawan da za ta zo tana sakan maki baki tana faɗin sururin ta gare ki to wannan ma ba a da irin wannan sakariyar sai ki rabu da ita ba cewa ke cin da ta faɗi sirrinta kima kin faɗi sirrinki wai ku kawace ba to dukkaninku ba alheri tattare da ku kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa kawar da ke kwakulan sirrin ki ko ki hankali ba kawa ba ce wuta za ta kai ki qala al imam al ghazali babban malami abu hamid al ghazali yace idza talabta rafiqan li yakuna sharikuka fi ta'allumi yace in kina neman kawan da za ta zama abokiyarki wacce za ku zauna a makaranta don neman ilimi wa ka fi amri dinika wa da kawar da za ki rike gam dangane da al'amarin duniya da kuma al'amarin lahira harkan kasuwanci ne ko ko zama wajen aiki ne ko taro ke kwadugo ko abin da ya kama da haka fara'i fihi shuruɗin lati yuslihu bi hallil ikhwa to ku da wasu sharuɗa wanda da waɗannan sharuɗa ne abota yake tabbata wasadaka wahiya hamsin ya ce waɗannan abubuwa ga su guda biyar ne al'ula na farko al'akal ki tsaya karanci hankalinta in ma ke mai hankalin ce idan ke ma wawuyan ne doluwa mara hankali ce to ba ki taɓa gane cewa tana da hankali kenan ke ma bai halatta ya kawa da ke ba za ki lura da hankali fala khaira fi suhubatil ahmaq babu alheri game da yin abota da wawa ko yin kawa da wawuya fa innal wahashata wal qati'a a akhiruha domin in kika sake kika kawace da wawuya ko mutum yi abota da wawa irin wannan dolo to karshe za a watsi. ne kowa zai gaban kan shi ne kowa zai tabi a yi gaba a daina hudda kwata-kwata saboda ɗaya ciki wawa ne wa ahasin a hawalihi an ya mafi kyan abin da irin wannan wawan mara tunani da hankali da hangen nesa zai maki ko taimaki ne ta cutar da ke wa huwa yuridu an yamfa uka ko kuma shi yana kokarin ya amfanar da kai ne amma kuma cutar da kai yake son yi shi sa mara hankali da tunani da hangen nesa sakarya idan kullum kokari take wai ta zo maki da abin da zai zama amfani gare ki amma a lokaci ɗaya kuma sai ta zo maki da abin da zai cutar da ke dindindin saboda rashin tunani da hankali wal aduwul aqil mala yace kin ga kawa makiya amma mai hankali khairun min as-sadiqil ahmaqul jahil ya fi alheri sama da aboki wawa dono jahili da ke kawa jahila sakarya to gara ki rike maki amma mai hankali wanda ya san ya kamata domin in zai kiyayyen zai yi ne a bisa tsari da saiti amma shi masoyi aboki wanda ya zama ahamaku wawa wanda bai san ciwon kanshi ba kawan da bata san ya kamata ba to bala'in da za ta jawo maki shine kullum za ta cutar da ke tana cutar da ke kuma tana komawa gefe tana tunƙaho wai tana ganin wai taimakon ki ma take yi kin ga sai kin yi hankali kenan kafin ki kawa ya kamata ki shekara uku kina bincike gane da ɗabi'unta kina lissafin hankalinta in ta cika waɗannan matakan baki ɗaya sai ki ce to kawata in bata cika ba ko ko magana kar ku ta yi in kun gaisa taina na ta waje ki na ki waje wannan ba gaba ba ne mataki na farko lura da hankali a sharaɗi na biyu husnul shi shine lura da kyakkyawan ɗabi'a duk ƙawan da za ki riƙe a matsayin ƙawaki sai kin lura da ƙawan da tabbas tana da kyakkyawar ɗabi'a fala tashib man sa'a hulukahu kakki sake ki yi ƙawa da duk wacce ɗabi'anta ya munana wa huwa man la yamliku nafsahu inda al wa shahawa shine duk mutumin da sanda aka fusata shi ya fushi bai iya mallakan zuciyan shi ya daki sai ya bayyana shi an fusata shi ya tafaɗa ta kaza irin wannan ba abokin tafiya bane sannan in yana sha'awan abu yana son ya samu abu kaza yana zumuɗi har ya kai ga ya wuce haddin shari'a kawanki tana da irin wannan ɗabi'a in abu ya birge ta ta dinga hauka tana bari kenan tana rawan jiki tana son kaza hatta abin da zai cutar da ita ta wannan ba kawa ba ce kenan kun sa kun lura da wannan abin da kyau wannan abubuwan da nake bayyana muku ta duk wanda ta zama tana son ta ce ɗanta ko wani nata ya je ya nemi wata baiwar allah ya aura to dole ne sai ta binciken waɗannan abubuwan baki ɗaya ga duk wacce za a ce a wannan abin da ita kowa ce ce amma ce an je an bincika an ce wallah kullum da safe tana ma uwarta wanke wanke to kar ta yi mana wannan shine abin bincike duk gidansu kulle ta take sharewa to ku ce za ku je ku siyo baiwa amma ba ana neman wacce za a zauna zaman mutunci da ita zama na dindindin ba idan haka za ka auro maki wanda bata ce ka wannan ba ko to ki ce ana auren part time tabbas abubuwan da za su biyo baya allah maɗaukin sarki ya yi yawa da su shi yasa ɗabi'a shine mutum idan aka samu mai hankali to kuma sai a nemi mai kyakkyawan ɗabi'a wanda lokacin fushi da lokacin sha'awa tana iya daidaita al'amara idan ta ga wannan tana so tana natsuwa aka ce mata ba hali ko ko duk yadda za ta bi ta cimma manufanta ko ta halal ko ta haram ko ta mutunci ko ta rashin shi sai ta kai zuwa ga wannan to ki hankali ba a kawace da wannan haka in ranta ya ɓaci duk unguwan sai an ranta ya ɓaci ita ranta ya ɓaci dole ta ama yadda abin da ke cikin ranta wannan sakariya ce a thalitha sharaɗi na uku as-salah shine mutum ya zama yana da nagarta mutumin kirki ne fala tashib fasikan karki sake ki yi kawa da 'yar iska mai zagi mai batsa mai iskanci mara mutunci da ta raina iyayenta ba da ganin mutuncin yayyinta tana zagin kanninta ta raina kishiyan uwarta ta raina waɗanda suke zaune haya gida ɗaya tana zama cikin gida ba tare da sutura wanda ya kamata ba tana yin abubuwa iri-iri za ce ta te furr ta nan ta te ta nan ba kawa da irin wannan ba ta zama gidansu in ta zauna kullum tsikarinta ake sai ta tafi gidan kawa kaza duk wanda ya tare ta hanya wance barka da a ah, ban kwana biyu wannan fasa gaci ba magana da irin wannan ta magana yadda ka san saniya na cin abinci da duk wanda ta tare a hanya da duk wanda ya tare ta ba kawa da irin wannan ba ta da salahantaka fa inna man la yukhafu fa inna man la yukhafu Allah la tu'manu duk wanda bai jin tsoron Allah a bayyane da ɓoye to irin wannan mutum ba a jin tsoron shigo shigo ba zarfin shi wallahi sai ta hallaka ki kawai ba da jin tsoron Allah idan kuka haɗa a makaranta sai ce ke zo mu je waje kaza ya ce a ni fa a gidanmu an ce in zo makaranta ce tana su ne yalla waje wannan fasika ce ga lata ke kawace da ita ba ko kun shida kun je unguwa sai ce mu karasa unguwa ka za mu je mu gaida wanci wannan fasika ce ga lata ke kawace da ita ba kowa kawai sai da ce maki cin da mai gidanki baya nan ke ki je waje ka zamana ai ki je gidan ku gaishe su ai gidan ku ne ai kaza ne wannan fasikanci ne ke fasika ce ba kawa da irin waɗannan za ki lura da wace ce in kin tashi yin laifi za ta hana ki ba ta taimaka maki wajen yin laifin ba in ta taimaka maki wajen yin laifi har abada ko da yar uwarki ce ta jini ki tunkuɗe ta domin ranar tashin alkiyama sai kin yi nadaman kawace da ita bal ya taghayyaru bi taghayyurul a'radi wal ahwal domin in kika sake kika yi kawa da wacce ba ta kwarai ba yanayi na iya canza ki ki kwaikwaye ɗabi'unta wa mashahadatul fisk kin ga yawan kallon fasikanci wal ma'asiya da kallon zunubi ala dawam kullun kullun ki kalla tazilu anal qalbi karahiyatul ma'asiya yana kawarwa mutum a zuciyar shi kin wannan laifi wa tuhawwinu alaihi amraha sannan kuma yana sa mutum ya dauki al'amarin zunubin ba wani abu ba kawai ki ce kullun kika dauki wayanda da sai ki ga fim din batsani a ciki kullum kika je ɗakin ta hotunan ba tsani a ciki kullum kike magana da ita an kira ta awa da ji zagi take maganganun kaza take yi to kin ga waɗannan abubuwan da ke ji kina nan kawai zaki ɗabi'antu da wannan ɗabi'an nata mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ba sakare irin mai saurin kwaikwayo wannan ba karamin sakare ba ne to shi sa dole mutum sai taka tsantsan dangane da irin wannan abu yanzu misali irin wannan unguwannin namu daga mata nan suna tafiya fita irin na ci ga sunan dai allah ya kiyaye in kun lura da yan unguwa za su ga don mace ta sa wando ko damuwa ba sa yi saboda sun saba ganin wannan fasikanci don mace ta sa sket ko damuwa ba sa yi da mutumin da bai taba ganin haka a garin su ba zai kawo bakunta nan in gani sai hankalin shi ya tashi haka ya ake haka to kin ga zama irin wannan yanayin to akwai hadari a cikin duk mutumin da ya san yadda in ya kauce ma yanayin zai fi mashi to kuma allah madaukin sarki da ya tashi taimaka ma al'umma sai taimaka masu yadda fasikan suke fasikanci da gaske haka su kuma waɗanda suke yin addini suke yin addini su kuma da gaske ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa sai kin yi taka tsantsan da wacce zake kawa in ba ka ba kin ga wannan bayanin da ake maki in kika je kike kawa da kowace baragaza to ran tashin alkiyama sai an tuna miki wannan wa'azin kuma sai kin yi nadama arabi'a sharaɗi na hudu la tashib harisan kar sake ki kawa da makwaɗaiciya in ta zo gidanki wance ba wanda abin da aka dafa ni la dan samman hoda dan samman mai dan tatsan man kaza dan yi man kaza dan ban kaza da Allah ko dan kira da ke dan san man wallahi kwana biyu ban sa kuɗi irin wannan makwadaiciyan kake kawa da ita fasuhubatul harisi ala duniya summun mala yace ce kawace da mai kwaɗayin duniya to wannan dafi ne guba ne katil mai kisa li'anna tiba majbula ala tashabbuhi wa iktida sai kun ga ɗabi'a ko an gina ɗabi'un mutane ne su rika kwaikwayon ɗabi'un waɗanda suke so suka fara da su su rika koyi da su bali taba'u yasraqu min tabai min haisu la dari domin ana satan ɗabi'a ki jikin ɗabi'anta da ɗabi'a ta yadda baki sa tsammanin ɗabi'an za ta kama ki ba kina nan sai ki ga roƙo da kwaɗayi irin wannan ai ba illa ba ne kawai sai a ji kina yi to kun ga irin wannan yanayin to ka tsantsan shine maganin komi mutum ya bi sannu sannu ya bi a hankali shine ya zama mai lallai amma ke ba ruwanki da kowa sai ki ta surutu ba ki da kan gado wallahi babu alheri game da ke kanki ko da kin zauna ke kanki a ɗakani ba ki kawace da kowa ke kanki bala'i ce a kanki za ki ɗabi'antar da kanki ɗabi'a ne na kawaici ɗabi'a na sanin ya kamata ɗabi'a na nisantan duk abin da zai sa a ce allah wadare da ke alhamisa na biyar ya ce asidik in za ki abota ki yi abota ko ki kawace da mai gaskiya fala tashib kar ki sake ki kawace da makaryaciya ta yi karya yau ta yi gobe ta yi jibi tun tana yi ba a ganewa har an koma ana ganewa har ta faɗi gaskiya ce yana da makaryaciya kawai mun gano wannan da kyau ko karka sake ke kawa da makaryaciya kin san shi mai karya ko mayaudari ne kullum gani yake yi karya ne za ta fishe shi ita kuma alkazibin ribatun karya yaudara ne za ta rika ma mutum gizo a rai kuma bayan da za a mutum ya karya bai ɗaura wannan karyan da rantsuwa ba to annabi yake cewa wala ya zalar rajulu yakzibu mutum ba zai gushe ba yana yin karya, hatta yuktabu inda ka kazzaba har sai an rubuta shi a wani bakin littafi a wajen Allah cewa shi din nan makaryaci ne to ko da hira ake ana maganan arziki in baki karya ba sai ki ji baki jin daɗi to kin tabbatar makaryaci a wajen Allah kina mutuwa za a saka ki cikin wailun wani kwazazzabo ne na wuta inda ake tara makaryata sahabi ibn abbas ya ce ko da ƙarya ta halatta ya ce shi ba zai yi ba saboda allah madaukin sarki yana cewa innama yaftaril kadhiba layi la yu'minun waɗanda suke yin ƙarya su ne waɗanda ba su da imani kina yin ƙarya ku kina gamawa suke rubuta ki ce wallahi ke baki da imani da za ki mutu yanzu da wuta za ki shiga shi sa a lokacin da kike son ki karya ko ki tuna wannan Allah karki ki faɗi gaskiya Allah maɗaukin sarki zai fishe ki amma mafi yawancin mutane sun rikide sun zama makaryaciya makaryata daga sanda aka yi rijistan ki a fayil na makaryata ko ko kin faɗi gaskiya za a fara tunanin anya ba karyan ba ne to duk wacce za ki kawa da ita ki tabbatar ba makaryaciya ba ne fa innaki minhu ala ghurur saboda duk wacce ke kawace da makareciya tana cikin rudi ba ta da tabbas da natsuwan zuci game da ita fa innahu mithlu sarab mutum zai zama kaman kawal weniya ne yuqrabu min kalba'id zai rika nuna maka kusa nesa yake haka makareci yake yanzu misali idan mutum yana tafiya a daji yunwa ta kama shi da kishin ruwa in ya hango kawal weniya can sai ya dauka ya kusa inda ruwa ya ko kina matsawa kina ganin abin na kara matsawa kina matsawa yana ƙara matsawa ba haka kalwaiwe ne yake ba to haka makaryaci yake kullum zai rika nuna maka kullum tana nuna maki cewa ai kaza ai kaza kuma duk ƙarya ne wa yub'adu min sannan kuma wanda yake kusa ya tura maka shi nesa sakamakon ƙaryen shi shi yasa duk wacce ke da ɗabi'an ƙarya anan ta tuba ta bari a duniya ke wulaƙanta mutunci ya zube sannan a lahira allah ya sake a wuta yasa ƙarya haramun ne waƙala ba'aduhum wanda daga cikin malamai ya ce almuhtaruna min al-asdiqa ahlul ilm waɗanda suka fi dacewa suka fi cancanta ke abota ko ke yi ƙawace da su su ne ma'abota ilimi waddini da kuma addini kin sa akwai mutum mai addini bai da ilimi akwai mai ilimi bai da addini amma mutumin daga ilimin addinin kuma ga shi na yin addinin da gaske to da irin wannan kadai a musulunci ake yin abota ake yin kawace sau duk waɗannan abubuwan da aka ambata a baya yana taka tsantsan don ya san su sannan kuma in kina da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un wanda suka saba ma wannan zai ƙoƙarin seta ki za ta yi ƙoƙarin seta ki za ta yi kokarin nuna muke kawo wannan abin da ake fa ba daidai ba ne shi sa kowa ta tsaya ta kalli wannan da kyau wal hikima kuma ana yin kawa ne ana yin kawace da kawa mai hikima ne wal akali da kawa mai hankali li duhu saboda su fa'idantar da ko ku amfana wai kawwawo kuwata tamyiz wa ilmihi sannan kuma ya karfafa maki karfi na iya tantance abubuwan da kuma ilimi mai gwabi kina da kawa baki amfana da ita da komi sai in an yi sabon kunshi ta ɗauko hoton kunshin da kawo maki in za a yi anko ki aro riganta in za a yi kaza za ki ji a bakinta to wannan ba kawa ba ne shedaniya ce ke kuma shaɗaniya kawo shaɗaniya ba alheri duk wacce ba za ta taimaka maki wajen ilimin ki ya haɓaka ba wannan ba kawa ba ce wa ahlus sharaf yusta'anu bi jahihim fil malmat su ko waɗanda suke masu mulki ne ana yin abota da ƙawace da su ne saboda za a nemi taimako da wannan matsayi nasu a duk lokacin da abin damuwa ya taso su inda ake aji su kenan wa ahlul tharwa su kuma masu kuɗi yusta'anu bihim fi lammi ana amfani da su ne lokacin da talauci ya kama mutum su makin sayan da ake jingine su amma waɗanda za a rike kawa na keke da keke ɗari bisa ɗari da za a tafi da su babu matsala su ne kawayen da suka cika ka'ida na addini da kuma ɗabi'a na ƙwarai kuma suka zama masu hikima ne sannan kuma masu ilimi ne mala ya ce wa ahlul muhaditha at-tayyiba fi khalwatihi yafza'u lahum inda karabihi wa dajari min a'malihi amma kun ga waɗanda suke abokan tattaunawa ne abokan hira ne wanda suka iya suke da mutunci da su waɗannan da ake keɓewa da su ake tattaunawa da su ana yin ƙawace da su ne a duk lokacin da damuwa ya samu mutum domin ya marmaza ya tafi inda suke domin ya kwarin yi makan shi damuwa da kunci a duk lokacin da damuwa da kuncin ya taso mashi wa amma asdiqa'u zahir fayanbagi mujamalatuhum wal ihsani ilaihim amma kawaye na kwarai to abin da fi dacewa a yi da su shine mu'amala da su kyautata masu da kuma gudanar da rayuwa ingantacciya tare da su wanda ta cika ka'idoji tsaf za ke kawace da ita ba ta saba ma ka'ida ba to kin da za ki da ita tare da kawaki ne mai hankali mai ilimi kawace mutuniyar kirki ba fasika ba ɗari bisa ɗari ta cika komi to za ki mu'amalance ta da kyautatawa sai mala ya ce wa kitimanal asrar anuhum irin waɗannan ƙawayen ma na keke da keke ana ɓoye sirri gare su ba a gaya musu wa ikfa'il ahwalil khassa anhum duk wani abu naki da yake bance ki har abada ba za su ji ba wa tarku tahdithuhum bi ni'ima sannan ba za ki rika ba su labarin wata ni'ima da ta taso maki ba kina sa za ki samu wani abu za ki ci wani riba ko wani ɗaukaka dai to ba za ki gaya musu ba ƙawake fata keke da keke mai addini mai komi za ki ɓoye wannan gare su amma don allah jiyan da matan musulmi suke yanzu duk wanda kake son ka ji sirrinta ko ba da minti uku wallahi sai ka sani saboda jakan ta gaya ma kawayenta duk abin da ke tare da ita ana kiran kawa aka dan bata wani abin da bai ta karya karya ba wallah za ta zayyano bayani duka saboda ita ma bakin nata a huje yake wai kawai ke ci yau fa kuka haɗu da ita amma ta gama sanin komi naki in kin zauna kin fara bata labarin mijinki kenan kin fara bata labarin gidanku kenan kin bata bada labarin kishiyanki kenan labarin yadda ke zamantakewa labarin kaza Allah kiyaye wannan aladiyar kun ji fa kawa ta kwarai wanda ta cika ka'idoji duka na musulunci da mutunci an ce a ɓoye sirri kar ta sani komi kar ta sani amma ke kosawa kike abu ya faru ki kira kawa ki ce kawa wallahi kin ji abin da ya faru ko to ke ba mutum ne kirki ba ce duk wacce ta nemi yin kawace da ke dan ta ga abu na zahiri ki ga da ke ni fa ban da mutunci a musulunci an haramta kawa da iri na saboda ga abubuwa na ga matsaloli na ga matsaloli na ku kokari ku zo mutanen kirki mana Allah ya kiyaye wa qala akhar wani malamin ya ce mu'ashiratul asdiqa la tatummu illa bil mu'anasa wal mudakhala wala budda fi zalika min al mazahi al musta'azab wal ahadis al mustataba yace babu makawa abota ba ta tabbata abota kawace ba ta tabbata kawace sai mutum ya yi rayuwa da kawaye da abokai rayuwa na natsuwan zuci shine mu'anasa ki natsu da ƙawarki wa mudakhala sannan duk abin da za ki yi in ma za ki gaya mata abin da ko da za ta je ta fasa a filin an ce ka ce ko jakan magoro ko taskar labarai ko ina ne wannan ba zai taba zama illa gare ki ba babu makawa dole ne mutum ya mu'amalance su da tattaunawa da su ga abin da yake kyakkyawa ne da kuma yin abin da ba zai taɓa mutuncinki da tunaninki da kimanki ba mun gano wannan kyau ko walfakaha kuma sannan ko da raha aka zo za a yi to za a yi ne kan almahabuban lati to ha a shariyya za a yi da abin da shari'a ne ta tsara ko raha ake yi sannan wai kaddiru hal aqalu hankali zai yadda da abin da ake yi hatta la tajawazu ha ila al-israf fiha a waye gari ko irin yadda ake wasan zage-zage da kanawa gobarawa da katsinawa to kasance wannan wasan kar ya ƙetare haddi na cin mutunci kar ya ƙetare haddi na shari'a wala ya ƙasar an ha ta hawunan biha kuma kada mutum ya takaita ga abin da zai zama ya tozarta ko ya tozarta wani fa inna ha iza kharaj ila janibi ziyada summiyat majnuna in kika wuce ka'idan da shari'a ta aje ko to sai a kalle ki a matsayin mahaukaciya mun gano wannan da kyau ko wa fiskan mutum sai zama fasiki wa khala'a sai ki zama yar iska karuwa ita ce ba ta tunanin abin da za ta faɗi ko na menene da abin da za ta yi wa ma ashbaha min al asma'i zam da abubuwa na zargi wa ila janibin nuqsan in ko mutum ya takaita sumiyat ah, mazman sai mutum ya zama abin zargi wa abusan mai kawace fuska wa shakasa sai ki zama wawuya wa ma ashbaha min al asma'i dhammi aidan markuji da zaki je gidan kawaki da kuke zama ke tattaunawa labarin yau da kullun ayi dariya kakke rike wuce rika wuce gona da iri wajen tattaunawa wajen magana wajen raha wajen habaici wajen was duk kake wuce wannan kar ki je kawai daga zuwa gidan kawa kawai sai ki kama hijabin ki sai ki ce da sai ki yar wannan wawu ya ke wannan wallahi ɗabi'an karuwai ne wannan karuwa ne duk inda ta je za ta yi tsare ci wallahi mamakin wannan abin da ke ka je ga yayin musulmi da suke wai ta je gidan ƙawarta ne sai ta tuba hijabi ta aje ta tuba riga ta aje wai ita ma ƙawan haka ta yi duk karuwai ne ya kawo da san wannan ina ba ta mun fahimci wannan ba su da mutunci kwata-kwata akwai dattijan da ya taba gaya man haka ya ce shi ce a gida ya kama ta da irin wannan ɗabi'un da ƙawayenta in suka suka zauna kawai sai ga irin yadda suka zauna bai jin daɗi sai ya ce ka cire ta a makarantar boko ka cire ka hana ta zuwa ko da makota in ba haka ba sai ta ɗauko maka abin kunya ya ce saboda mai malam ce ba ta da mutunci fasa ƙaci ɗabi'a ne irin na karuwai sai yake ganin kamar ba'a muke yi ba a daɗe ba sai zo cewa ji aka jiya ka je aka cire mata ciki mun gano wannan da ku saboda ƙawarta ta jata kan irin wannan ɗabi'un take ta saki jiki ta zama ballagaza ta zama banziya kuma duk mai irin wannan ɗabi'un na sakin jikinta sakakaka ki je ki bincika billahi lazi la ilaha ko dai aljani ko asiri akwai a jikinta dole ne saboda idan kawan tana da aljanu a jikinta ta saki jikinta haka za su za shige ta saboda irin yadda namiji ke ganin mace ya sha'awa idan ya kasance akwai aljanu a jikinta maraje su kalle ki suke sha'awa za su hau kanki haka idan kika zama mai yawan surutu da kakaci har hankalin ki ya ɗauku ta jin daɗin abin da ake yi kin shiga cikin sha'awa mai tsanani in kawaki na da asiri za ku yi shiyarin wannan asirin shi sa waɗannan abubuwan da ake gaya maka ku hankali da shi wai abin da suke cewa wai ai mudun mata ne Yana abin da ke faruwa a haya institutions irin waɗannan kenan sai ka je sai ga 'ya'yan musulmi sun fito suna wanka tsarara tare da mata 'yan uwansu ko da musulmin ne haramun ne sai ga suna tafiya a cikin hostels su fita da tafiya irin na banza na fasikanci musamman irin wannan lokacin da 'yan maɗugo a cikin matan sun kai yawa kuma gano wannan da ku a makarantar nan ne fa lokacin nan shugaban musulmi na makarantar ya zo ya same ni wai ga wata yarinya suna son da allah in shiga cikin yi mata nasiha an tabbatar da cewa tana da ɗabi'a na maɗugo hatta ma nemi wasu yara guda biyu ɗaya dai suna yi ɗayan kuma ta ƙi yadda amma ta matse ta cewa sai ta yadda to yanzu yaya za a yi ce ku tara ɗalibanku ku tsoratar da su dangane da ita su nisance ta kawai amma ita su rabu da ita suka ƙi ya suka kira ta suna fara magana sai ce wai ku me alaƙan ku da ni ta ce kunga wannan matsalar tun ina primary school nake yin shi ta ce duk duniya ba wanda ya siya hana ta ta ce kunga wannan a garin nan nake anan zariya take anan aka haife ta anan take da komi ta ce har aure ta yi da wata suna nan kuma tare da ita a yanzu ma za ta ɗaura aure da wata a kaduna ma again kuna ɓata ma kanku lokaci ne har yau sai da na ganta da gayyan 'ya'yan musulmi sun kai su biyar suna tafiya tare da ita za ka amince da waɗannan da ka ganta tare da su ni ce tun da ta ɗabi'antu da wannan ɗabi'an kuma take bayyana wa ku to ku tsoratar da musulmi su ƙaurace mata ku kyale ta ba za ta taɓa jin maganan ku ba kun gane wannan da kyau kuma kun ga irin wannan iskancin wai a haka wai matan aure ce mijinki ya san wannan abin wai bai sani ba ana nan sai aka nuna man mijin ce aha ai tana jika shi ma din da ganin shi a ido shi ma din da shi ne bai sa abin da ake a gidan shi ba shine sai ɗaya daga cikin ɗaliban sai ya je sai ya gaya mashi da gaya mai sai ya ci au dan dan wannan abin take yaba wani abu bane kin ga wannan alada ne in wannan te kawa da ke zai wahala ba ta jefa maki irin wannan ɗabi'ar ba Isa sai kin binciki wace ce kawan da ake zauna da ita kike magana da ita kike kaza da kaza da ita a secondary school fa a makarantu fa sai ga yara sun zauna a sakandare wannan tana tumbulan maman wannan wannan tana tumbulan maman wannan a firamare a secondary school a garin nan malaman sun sha gaya man wannan wasu ɗaliban ma sun sha gaya man wannan sun sha akwai wacce take cewa a aji ma suke zama suke iskancin malami na ajin ma yana karatu suna iskancin sa ajin don allah me amfanin 'ya'yan musulmi su kawace da irin waɗannan dabbobin ba ku sa ido akan abubuwan da ke faruwa duk wacce aka zaune da ita ana tsoratar da ita irin waɗannan abubuwan abin take fara faɗi shine ita fa an matsa mata ita an sa mata ido ma me yake kokarin kiyayewa nata mutuncinta da tarbiyyanta shi sa ku sa ido game da yaran da ke zuwa gidanku da sunan wai ƙawayen 'ya'yanku idan kawa ta shigo muku gida ba ku fahimci yin take ba ku kore ta wallahi in duka za ku yi kusa duka kuma ku gaya ma ku ba ku san irin wannan ƙawacen saboda ɗabi'a ne irin na ballagazu ku kuma ta ɗabi'antu da wannan ku allah ya kiyaye ƙarshen ta ce ke da muguwar ɗabi'ar to sai je ta bata wasu to kirkirke ta don bala'in ya tsaya a kanta kuma wannan ne za ta haihu ta tarbiyyan 'ya'ya a irin wannan mugun ɗabi'an nata da ki gaya man ta yaya za a samu 'ya'ya na kwarai kuma duk shegantakan ta hanyar kawaye ake samo shi wai ko abin da kuka ɗauka wai in kawa ba ta bin maza to shi kenan ai wallahi ba wani labari ba ta taɓa iskanci ba wannan shi ne kawa kun bincike waɗannan abubuwan duk uban da ya sa ido game da 'ya'yan shi ya hana su ƙawaye da yawa sai a ce di a takura mutane ko kuma mutum yana gidan shi kawai na wai ƙawayen matan shi sai ta din mai ambaliya suna shigo mai ɗaki me alakanta da su me alakansu da ita wai kawaye ne kai da kanin wata kawaye da kasan criminal ce kai da ganinta wai za ce wata zo maka gida kai kuma da yake gaɓo ne ko zai ka ce ba kuma wai ƙawayenta ne ƙawaye a ice za ka ɗauko ina fatan mun gano wannan da kyau kowanne te gabanta kanta in ba ku ɗauki wannan matakin ba yanzu ku ko ka ɗauki wannan abin raha ne ku to sai kun yi nadama a duniya kuma sai kun yi nadama a lahira duk ga kawayen sun zubar ma ƙawaye da mutunci a ko'ina yanzu jiye jiyen nan wata yarinya ba ta zo ta gaishe mu ta wuce ɗayan da ta biyu bayan ta tare suke tafiya sai ta ce a ah, malam kana an zagaye gaisuwan wannan na ce eh mana ta gaishe mu da ta mana sallama na santa ai malam Allah da kiya ni ce to me ke faruwa sai gashi ta zayyano abubuwa iri ne ce fa kawai ce ta ce yayi eh to tana tafiya sai ni kira ɗaya kawan sai ce wance ba kawai wani ta ce ita ce malam wance ya Allah ya kiyaye ita ba sai ta karanto to shine yau sai na hada su baki daya sun ce ke gaya ma abin da ke faɗi a kanta ke ma gaya ma abin da ke gaya ma kanta sai kuma a, ah, to mala ai da na gaya maka ban ce ka gaya ma kowa bane ce a a ai ba ai ba kowa na gaya ma ba kin ce ni ita ita ma ta ce ke ke to saboda ka ina son in ji dukkanin abin da suka faɗi ƙarya suka faɗi akan junansu sirrorin da wancan ta kwashe ta gaya mu wancan ita ma ta kwashe ta gaya mu wancan sun kwashe duka suka gaya min daga haɗuwan titi amma na san sai to irin waɗannan banzayen ku to bi halatta ya kawace da su ba kuma ke ma da ke faɗin abin da ke tare da ke ke ne banziyar kawace da ke to haɗari ne da ya kawa da irin wannan gara ke kawa da macijiya maciji mai tsari kumurci bubuwa tsada raki ki ɗauko ki sa ta a gadon ki kuri kwana tare domin wannan in ta kashe ki in kina da imani aljanna zaki amma muguwar ƙawayen ta kashe ki wuta za ta kai ki allah ya kare mu daga yin ƙawace da masu mugayen ɗabi'u da mugayen hali a muhazarar mu na gaba za mu buɗe wani sabon faifai ne da za ku zo ku ji to kuma wai in ba kika ji waɗannan abubuwan ku za ku koma kina tanin anya ƙawaye na guda biyar ɗin nan ba za su koma biyu ba kuwa gobe kuma za ki ce anya biyun nan ku ba ki kora ɗaya ba wata ma za ce kai gaskiya na ma fasa ƙawan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum